gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum daga birnin Washington sashen Hausa yake magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa akan mitoci 25,31 da kuma 41. za ku iya kama mu a jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Har ila yau a Nijar ɗin za ku iya lalubo mu a tashoshin FM ɗin rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo da ke Kumasi sannan za a iya sauraron mu ta hanyar yanar gizo a yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Daula Salim. A a duk ranar Litinin shirin yau da gobe shirin matasa yana zantawa ne akan zamantakewa inda a yau ma yau sha ɗaya ga watan Maris na shekarar 2019 shirin namu zai tattauna ne akan soyayyar kafafen sada zamanta. kin ga na farko dai mutum ya zo sami mu cewa ko yana shirin aure tambaya na farko da muka musu shine cewa ya kuka waye wannan mutum ko kuma wace ce wacce nan Yusuf ka taɓa jin labari ko ganin wanda suka haɗu a kafafen sada zumunta suka kulla soyayya da har ta kai su ga aure kuwa? A lallai kuwa ni na gani. A haba sun yi auren kuma? To ya tasirin auren an zauna lafiya? Kwarai da gaske kuwa. Hmm. Ai yanzu ma har da wajen ɗansa ɗaya wajen shekara na takwas kenan ma. A haba ashe dai to ana yi kuma ana samun nasara. Eh, kwarai kuwa. To yau dai za mu ji za so mu ji yadda zumuncin nan yake da kalubalen da ake samu a ciki. Ka san yawancin mutane suna ganin kafafen sada zumunta waje ne na ƙarya da ruba ba gaskiya a ciki amma duk da haka yana sanadiyar haɗa aure ba iyaka a faɗin duniya. To bari dai mu garzaya wajen wakiliyar sashen Hausa Aisha Ma'azu daga Abuja da ta tattauna mana a zauren muhawarar yau da gobe sannan ma ta tuntuɓi wani fasto ma akan wannan maudu'in. Amma kafin nan yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na zumunta watan Facebook inda muka ce muku menene ra'ayinku akan haɗuwa da soyayya da ake a kafafen sada zumunta wanda kan kai ga aure ga kuma yadda kuka amsa mana. To haka yake su ga an samu ta farko a yau inda ta fito daga Hussaini sabon yaro dan Fulani inda yake cewa hakika BOA Hausa wannan yana faruwa a sada zumunta sai ka ga wasu sun yi aure. Shi kuma kin ji abin da Kadora Digaga dan Fulani warjigi yake cewa. Mm. Ya ce salam yau da gobe. Hakika hakan yana faruwa domin kuwa zaka ga wasu suna yin aure ta dalilin kafafen sada zumunta amma ku huta lafiya. To mun gode sai Abubakar Kurum Tsurutawa to Allah sana faɗa wannan eh. sunan daidai kuma daga jihar Kano ne fa Yusuf. Eh lalle. Shi ne yake cewa soyayyar shafukan sada zumunta kamar Facebook da sauransu sai dai mu ce hakika kwalliya tana biyan kuɗin sabulu saboda kwanan nan ma muka je ɗauran auren wani aboki na wanda suka haɗu da a Facebook da shi da masoyiyarsa. To, ka gani fa. Lallai mm. kwarai kuwa. <laughs> to shi ma kin ga Suleiman S. Ɗan Fulani Hura Girki. cewa ya assalamu alaikum yau da gobe daga hura girke daga jihar Sokoto. A gaskiya maganar kafofin sada zumunta suna tabbatar da suna taka rawar gani wajen ganin an yi auratayya da maƙulla zumunci. haka yake sai eh. awam muhammadu dumbar a nijar inda yake cewa ina maku fatan alkhairi ma'aikatan voa hausa allah ya bar zumunci a tsakaninmu da ku baki daya allahumma amin to amin <laughs> to shi kuma ya haya haruna dabu shani cewa tare da eh, wannan ta haɗin gwiwa ce tare da muhammad dan buda shani da abdulkadir aliyu mina suka ce to yau da gobe hakika kafafen sada zumunta suna na yanar gizo a gaskiya suna taka muhimmiyar rawa wajen sada masoya kuma tana sadar da eh, zumunci mai ƙarfi amma kuma a wani ɓangaren tana kawo tana ɓata tarbiyya da wadda kuma takan lalata zamantakewa a irin nasu fahimtar kenan. Haka yake sai Abdulrahman Aliyu Balkore inda yake cewa ito eh hakika hakan abu ne mai kyau idan har muka yi la'akari da cewa irin wannan haduwa takan kulla auratayya tsakanin al'umma. To Madalla yanzu bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Aisha Ma'azu a zauren muhawarar yau da gobe. Assalamu alaikum masu sauraron yau da gobe. Yau a zauren namu za mu tattauna akan soyayya ta kafar sada zumunta. Domin tattauna wannan maudu'i a yau muna tare da Fa'iza Nasir KR sai kuma Hashim Umar Faruk Ni Aisha Mu'azu ke muku lale marhaban da kasancewa da mu a wannan zaure a yau. To bari mu fara da kai malam Hashim. za ka iya fara soyayya ta kafin sada zumunta kuma idan za ka iya ta yaya za ka fara? Eh, to wannan babbar tambaya ce kuma gaskiya mhm. abin zai zama to yana da wahala kuma yana da sauki wahalar shi shine an ce sani ya wuce ji to in ni yanzu a misali aka ce yanzu in yi maganan yin aure aurantanya ta da ni da yau mace ta hanyar kafan sadarwa sadarwa facebook ko whatsapp social media eh. gaskiya a ni zai iya mun mahala. ba wai zan yi aure bane dan yau na aure ta ko ban raba da ita mhm, a ah, mhm. wannan abin da zan yi ne har abada na har eh. abada so duk abubuwan da zan tattara ya zama mutumin yi abin da ya kamata gaskiya zan yi so in zan zo in dau social media yau ce ok na fara relationship da ita mun yi magana haka ina ga wannan ba zai zama tu gaba ɗaya abin da zai iya sa ya qualifying yanta cewa ok za mu yi aure ba. Me kamar me da me na kake gani ba za ka iya fahimta game da ita ba idan na fahimce ka abin da inda ka dosa ke. na farko shine gani ya wuce ji in yanzu nan na zo na ce ok ga ta nan tana hoto nake gani ba wai ita nake gani ba kuma hoto zai iya faɗan gaskiya zai iya faɗan ƙarya kuma yadda yanzu tafiya ta tafi wannan rayuwar ta akwai ƙarya ƙarwar ta fi yawa a social media amma har an yi ayyau ta zo ta ce min eh ina son ka in na gani daga idan ka gaskiya shine zan fi yadda in ta zo ta rubuta min ai ina son ka kowa zai iya rubutawa to malama kai fa wato kowa yanzu yana kokarin ya ga yadda zai iya rubutu rubutun da ake kiran shi creative writing kenan da mhm. turance mhm. a gaskiya ne rubutu wanda zai zai wato jawo hankalin mutane soyayya a kafar sada zumunta zan ce tana da fa'ida tana da illa kuma illarta ko in fara da fa'idarta a nan shine wasu suna cin sa'an samun mata ko maza na gari idan muka duba illolinta eh. a za ga kamar yadda malam hashim ya faɗa gani ya kori ci. Mm-hmm. yawanci zaki ga idan ta fannin mata ne yan uwana mata zaki ga a social media din nan hotunan da suke sakawa ma yakan discourage din wasu mazan wurin musu magana wani irin hoto wato hoto da ke nuna rabin jikinsu da su a waje watakila ɗinki ne ko kuma a irin cuɗanya da ake yi a cikin hoto sai kika a ɗauki hoto an ɗaura idan ma wani namijin ya ga mace yana so sai ka ga to wannan hoton da ya gani kwaya ɗaya discouraging dinsa so mata suna da matsala wurin wannan sa'annan kuma idan aka dubi ta fannin wato kalamai mai kyau za ki ga yawanci matan nan ba su da shi idan ma namiji wato idan suna hira kenan ta kafar sadarwa Ah, idan ah, wani lokaci rubutun yana discouraging din maza. Domin kamar an ce wai wa zai auri jahila abin da kike nufi. So <laughs> shi wani lokacin wani namiji yakan iya gano mace ko kina da hankali kina da ilimi ko ba ki da shi ta yadda kike rubutu. To amma malama fa'iza kin san cewa ita wannan kafa ta sadarwa tana da irin yaren da ake amfani da ita. Ba yadda zaka je ka tafa because a turance haka za ka rubuta ba wani zai ra bcs wani ba zai <laughs> gane menene ba shi kuma a eh. ganin sa saboda karin ya yada kansa shi na biji ko eh. kuma ita mace ba za ta tambayi menene yake nufi ba. To ke za iya fara kin taba fara soyayya ta kafar sadarwa? Na, ni a gaskiya na shasha samun mutane da suka nemi su yi min magana domin mu fara soyayya a kafar sadarwar amma daga zaran an yi rubutu na kan blocking mutum. Me yasa? Saboda a gani na idan kana son magana da ni kai magana da ni kaman kana gaba na ka buɗe baki kai magana hmm. ba wai zaka rinka mun rubutu bane kaman wata kawai yo exactly ni ko ba zai yi ba ni ba na ɓoye kaina a yadda kake gani na hmm. physically wato a bayyane exactly ba hmm. a social media ba haka nake gabaki daya ba na bambance ni wace ce a social media ni wace ne a ke kawai idan mutum ya haɗu da ke idan a zahiri ya haɗu da ke yadda ya haɗu da ke idan ma zai je shafin eh, na na sada zumunta yadda ya sanki haka zai zai gani zai gani da halin da komai da komai da komai to to to shikenan ni ko akwai wata da ta ban labari take ce min ce ko da na so ku a ce na samu dama mun tattauna da ita cewa wai a waya suka suka haɗu da ita mijin da ta aura shi mijin yana ƙasar amurka ita kuma tana nan a najeriya suka haɗu ta waya bai taɓa zuwa najeriya ba amma ya zo domin aura aure kawai hmm. to ni abin da yakan ɗaɗɗaure min kai a irin wannan lamari shine iyaye fa domin daga cikin aure abubuwa da aka shimfiɗa na yin aure dole a fahimci juna iyaye a ji a yi bincike wace irin zuri'a mutum ya fito ita macen ko shi namijin kuma ina gani ta kafafar sada zumunta zai yi wuya ko me kake cewa malam hashi wannan babban magana ce mm. kuma magana ce ta ce za ta ja wajen fahimta mm. al'ada mm. kin ga zai iya yiwuwa ina da ma abokin ma ni kaina da na ji labarin ai haka ta faru da su amma ta abin da zan ci shine ni abin da na kula da da shi shine mutanen kasar waje sun bambanta da mutanen Najeriya mu mutanen Najeriya mu mutanen al'ada ne mm-hmm. al'ada mutanen muna da al'ada yawa yawa su kuma al'ada su ba ta da karfi kamar ta eh. yawa to yawancin su sada su shiga kuma suna da yadda da mutane da kyau ta hanyar sadarwa. Amma mu kuma abin na manawa. Za ka iya samun mutum mai zai iya cewa yana da gaskiya amma ba shi da gaskiya ta wannan hanya. Mm-hmm. amma tasu kuma za ta iya zuwa su suna da wannan sincerity din to rayuwa ta kawo mu wannan kafa ta zada zumunta ta zama kusan rayuwarmu ta kasance a hannu a tafin hannunmu komin ka yana waya idan aiki ne daga waya za ka yi idan iyali ne ka yi tafiya kana so ka ji yaya suke ta waya komai dai ta waya ba ka gani akwai yadda za a yi mu a nan mu ma mu iya amfani da wannan kafa ta sada zumunta domin kulla irin alaƙa ta aure ta kasuwanci da dai makamantansu mai nagarta. Za a iya, ai za a iya, amma yadda na ƙara faɗa mu mutane masu al'ada ne. Shi wannan shine kamar lokacin ina zan ce dai eh, do still nima ma yaron ne. Ba lokacin ina da yarinta ta min yawa. Zan zata aure kamar kawai yanzu in sai waya ne. Karɓi waya a shago in zo kawai tafi tafi. Ban san cewa akwai matakai da kamata a yi ba. Yanzu sai kuma da na zo na girma time ɗin yanzu sai na ga auren ya wuce na. kamar yadda baba ta take cewa an zaka aure mata ma kai har dangin ta kake aura kana kuma ke zaki aure mm. namiji zaki aure dangin ta so kin ga wannan abin kuma iyayen mu a yanzu ba sa kallon rayuwar me yake modern civilization haka mm. su tasu suna dangantawa dai har mm. ila har yanzu to kin gani kenan mu yanzu mun yi abubuwan da mai dauke mun bi tafi da social media su kuma iyayenmu ba haka bane kamar baba ta yanzu idan ka dudan ba ta wasan ba ba ta san me wasan ba <laughs> ka gani to <laughs> kin ga akwai wani abu kenan culture din ya shige su da kyau da kyau har ya fi namu in fact in abin tafiyan za ta tafi yadda kika faɗa eh zai iya yiwuwa amma ni ina ga yiwuwanta zai zuwa nan gaba ba yanzu a yanzu zai yi amma da wata to ta yaya za a iya a share fagen yiwuwar haka me da me ya kamata a yi ko kuma idan ana so a iya kulla irin wannan zumunta ta kafan sada zumunta wasu matakai ya kamata Um, waɗanda suke da niyan yin hakan su ɗauka. da babban abu ne ɗaya na zan iya cewa ilimi. Ilimi babban abu ne. Of course ba za mu gudu ma culture mu ba. Hmm. Al'adar mu yes yana tare da mu amma ƙarin ilimi yana da kyau. mu zo mu ga yadda mutane a can wajen suke wasu hmm. su ma su zo su ga namu hmm. daga nan za ka sa kanka wani abu a cikin zuciyarka exactly za ka sa wani abu ko an gaya maka oke a ah, na riga na gani ai iyayen namu ma an suka zo a ah, na gani ai haka ne to tafiyar a hankali a hankali za ki ga yadda ta shiga ba ma aka zo ko aka duro daren yanzu a zo a sauke a ce ai kaza kaza A ina ga abu iya magana wai suka ce wai gaggawa wai aikin shi da yau exactly <laughs> to malama Faizu me zaki iya dora kan haka eh kamar yanda ya magana a daidaito a kisan wasu mutane akwai al'ada babu wanda yake so a aure masa sirika wacce za ta gari ba wanda za ta zo ta rigitsa musu gida da sauransu ta hargitsa rayuwar ɗansu ko kuma ya hargitsa rayuwar ƴansu so kowa yana so ya samu wato siriki ko sirika na gari so da a samu ci gaba ba wai a samu koma baya ba an daina maganar mace in ta iya abinci yanzu an fara magana magana ne akan tana da hankali tana da tarbiyya ta iya magana ko idan aka samu aka wuce wannan gaban komai zai iya fitowa zai iya wato zuwa daga baya mm. kuma su mata ta nasu fannin da su mazan zan so su rika ƙara wato wayar da kansu akan abubuwan da ke tafiya yanzu. Bari mu je nan. Mm. Ke na san ki kina da yawan mu'amala da kafar sada zumunta. an yi maganan hoto an yi maganan bayyana hali ta irin kalamai da mutum yake amfani da su a kafafen sada zumunta to ta ina aka fi kulla irin wannan alaka ta soyayya ko wacce take kaiwa ga aure ko kuma a'a ya tsaya a soyayya kawai ni a gani na da facebook ne yanzu kuma abin ya koma instagram wannan hashi ni ma ne haka zan faɗa aka ce a kafar sada zumunta an fi yaya da ƙarya kwarai da gaske na yawo a kafafen sada zumunta ta yaya mutum tukuna zai ma tantance cewa ai wannan wanda na ce nake son a zahiri haka take ta yaya zaka gane ko kuma ya iya jingino a jikin gida to ashe ai ga gidana <laughs> wata ta yaya za a tantance gaskiyar magana to zan so doka ni a ganina yadda karyar tafi yawa shine ko idan aka ga wasu dama ai suna da let's say ƴaƴan gidan masu kuɗi ne mm. suna da wadata kaya ne gida ne cikin muhalli mm. za su ɗauki hoton su a sun je gurin cin abinci ne ma an ci abinci wasu suna yin haka ne ba don saboda kawai su nuna ma duniya ga abin da ke tafiya ba wasu suna yi ne don kawai dai su kifin wannan wato su ajiye wannan moment ɗin da ya faru da su wasu kuma idan suna ganin haka oke mu an bar mu a baya don haka mu ma bari mu yi ta mu ta idan aka kaɗan fita kawai a ɗauki hoto a ɗauki selfie an saka a social media wani lokacin ma'aran kaya ake yi ta yaya za a yi a gane gaskiya da wuya a gane wanne ne gaskiyar wanne ne karya sai dai idan wata halaka to alaka ta haɗa ku da wannan mai yin hakan to mu kaddara mana hashin cewa ka fara soyayya amma ya fi yawa ya fi yawa a gurin maza To, to bari mu ciki. Ki takaice mana. Iya eh, to, because yau za ki gan shi kamar let's say a nan Abuja hmm. ka ce yawanci mazan namu na arewa ka in kuka gan a dan dance din su an sha ud bugaggen shadda da sauransu duk na aro ne gaskiyar magana kenan an ɗauki hoto an saka a social media ba wai babu wanda suke da you know, wadata suna da aiki amma mafi yawancin su da kayan ƙarya ne ka je ka duba ma inda suke kwanciya ma tsagafurla sai a hankali mara hashin kaddara a ce ka kulla soyayya kafar da zumunta wasu matakai za ka ɗauka eh to gaskiya kamar na kan ni dai akwai ina da zan iya cewa ina da hangen nesa duk yawancin kafin in shiga abu yawancin ina karanta abubuwa yanzu a haka nan na san lokaci a kusa na magana aure. Mm. Yau na zo na dan fara aiki dai alhamdulillah to next thing kuma yadda dai al'ada ta kai za a ce to kai aure. Ka fito da mata. Yawwa to kafin a yi wannan abubuwan sai na yanzu a hakan ma da nake din ina ma karatu kan aure. Zan zauna da ita na san me zan kalla. To daga cikin karatun da kake yi akwai batun soyayya ta kafar sada zumunta. Akwai. Yawwa to. Akwai da yawa. To kin ga a nan wajen ni abin da zan fara hangowa ko abin da yawanci nake gani shine ita matar. an an yi an yi yi magana ɗazu na magana ta ina za a gane duk da hotunan da ake sawa da ƙarya akwai gaskiya a ciki ni a yanzu in na zauna na buɗe hotunan na kalla zan san gaskiya a ciki kuma zan san ƙarya in na zo akwai mata yanzu za su zo ma example za ku zo dan na zauna ni na zama ni student ne to yawancin rayuwar student mu muka biyan hoto wayansu za su zo ma abinci ma za su zo su siya ba abincin za su ci ba sai su dau hoto abinci ma ba a ci shi ba to duk na ga irin wayannan abubuwan to ni abubuwan da zan fara cewa sai na zauna at least na zauna na yi magana da ita so you until you cannot judge a book by its cover to wani abin in ta zo ta posting zan iya tambaya me yasa kika posting wato kana nufi idan har kuka ka ganta kaga ta yi maka ko kuma ka bi irin kalaman da take amfani da su ka karanta suka kwanta maka za ka nemi inda take kai tinkes ka je can ke ina ganin ta duk abubuwan da nake gani a wancan motunan nata da waye da rubuce rubuce da zan zo mata tambayoyi kaɗan-kaɗan mm. ni dai tunda na yi karatu akwai abubuwan da za ta faɗa zan san gaskiya ne mm. akwai abubuwan da za ta faɗa zan san ba gaskiya ba ne to daman ba za ka samu mutum daman completely perfect ba iya wanda za ka iya ɗauka alhamdulillah an kuma ba za ka iya ba sai ka ka rabu da abu to ta yaya za ka gaya wa kunna mutanen gidanku domin ka kawo batun al'ada sai a ce kafar sada zumunta kuka eh, haɗu Salima na bari mu ji ta bakin pastor kinu akan yadda suke kallon waɗannan haɗuwar ta auratayya tsakanin maza da mata a shafuffukan zumunta haka yake sunana pastor kino aaron Kabiruwa. to a matsayinka na mai ba da shawara akan mm. ga ma'aurata da mm. kuma akan aure yaya kake kallon batun ulla dangantaka ta auratayya ko soyayya ta kafar sada zumunta kin ga na farko dai mutum ya zo same mu cewa ko yana shirin aure tambaya na farko da muka musu shine cewa ya kuka haɗu waye wannan mutum ko kuma wace ce wacce nan ta yaya kuka haɗu daga ina ne don dole ne mu yi in deep daga sanda cewa kai ga inda wannan mutumin ya fito ga inda wacce ta fito ga da aka haɗu eh. in misalin a night club aka haɗu inda ake tsalle-tsalle kin san da cewa na ka shiga wannan auren to shi ma zai tsalle sa'an nan kuma in ma an haɗu ne kuma makaranta ko an yi karatu to kin ga akwai sanin juna amma in kuma aka haɗu ne akan abin da kuke kira social media to kin san dai ba tabbas cewa kin waye waye don abin da aka sa maka internet a social media ba wanda kuka san juna bane mm. information ne kawai wanda aka tura Sa'a dan kana karanta aikatawa kai ne ka yarda da cewa ga wannan maganin gaskiya ne so in aka zo har ce okay ga social media ko ya aka yi muna muna so mu sana kan cewa kun zo kun haɗu wani lokaci muka san da cewa wannan haɗuwan ba zai je da nisa ba ba zai nisa ba kuma mu ba da shawara ba za mu dakatar da mutum wanda ke ya aure mm. to amma misali kamar irin waɗanda suke zuwa muku din kamar da me da me ke bukata su yi kamun su su je har ga aure ko kuma su kulla soyayya mai karfi tsakanin su wannan shine babban tambaya kaga aure ba wasan kamar yara ba ne yadda ake cewa wai um, yara suna zuwa makaranta maza ne ke aure mm-hmm. in ka shiga ka shiga kenan ba fita saboda haka dole ka shirya in baka yi shirin shiga wurin nan ba ka shiga ciki gobe za ka fita wurin nan haka shi ake cewa wai marriages are crashing faster than aeroplanes are crashing wato aure yana mutuwa fiye da yadda ake samun hadarin kan jirage ke yau wato za ki taimaka mana mun nufi shine kin ga kamin ki zama likita sai kin je makaranta sosai kana so ka zama doctor za ka je makaranta sosai amma shi auren da ya kamata shine number one ba makarantanta da ake zuwa kawai zai ki ji mutum ya shiga kawai don haɗa wannan hanyar haɗa wannan gobe pap shiga ya aure saboda haka ba tabbas cewa wannan auren zai jima don na ɗaya ba ku gwari juna ba relationship yana zama cewa eh ba wai dole sai kun zama compatible ba amma yana yiwuwa cewa eh zan iya ɗaukan shortcoming kasawan wannan yanzu na san da cewa ga inda ya kasa kin sa ga inda na kasa mm. Mm. sana mun yadda cewa za mu tafi tare mm. baya da zaki social media ya baki wannan wayewa sai kun wa juna kaɗan kun zanna kun ga juna ka kaga haushin wannan kaga jin daɗi kaga mai ki bashi amma duk komai da kana bi ta na'urar kwamfuta da komai nan ba zai taɓa baka fuska ba za ka gane mutum ba. Ito eh ga masu yi misali eh, ya shi auren na mhm. da zumunta ko soyayya ta irin shawara za ka ba su idan za su yi. Idan har har sun kosa suna so su yi dole eh, dole. Suna so su yi auren dole dole kamar yadda na ce shawara za mu bayar ko ya aka yi za ku shiga wannan auren ya kamata ka san da cewa duba wannan auren fa ka shiga ga wanda za ka samu ga ga result ga penalty kamar a ce maka gashi ne kana zuwa can fa akwai rami a gaban amma ka ce za ka shiga rami duk ya rage naka zan baka shawara aure ba wanda zaka shiga da gaggawa bane abin nufi shine if computer na ya ku dole ku zo ga yanzu zama kyan cewa to ya kamata a ce wata daya biyu uku ko hudu kun samu kun waye juna Wa gaskiya ba kun san ina ne muke ke ba wannan haushi daga wani irin family ne suka fito kan ne na suke da su a gidan wannan gidan yaya iyayensu suka auri juna tukuna Ma mm. haka ne mm. don komai da ka gani in ka ga mutum na dukan matan shi a gida ka ja baya ka duba ya koya ne ko ya ga iyayensa suna yi so shawara ne kawai kuma kamar da ka shawara ne ko baka shawara mu ce maka a'a dakata kar ka shiga da wuri tunda social media din ya hada ku ka dawo ku dan zanna ku waye juna an fita an dan ci abinci an zo da rashi daban da rashi ka ga yaya ne Dan ku zai react mm. kuma yaya ne so duk wannan ba wanda zaka samu a cikin tablet ka hada ta tetracycline bane sai kun zanna tare sai kun waye juna akwai kuskure akwai komai amma yadda za san da kan cewa eh wannan baya da shi inda rashi ga yadda za mu yi handle in ba rashi ga yadda za yi to nan da zaka san da cewa ka shirin shiga wuri amma ba za ki zo ki same ni cap don kuma social media yau gobe na da aure ba ban kaga akwai batun al'ada namu na mutanen Afirka. Ko kuma in ce mutanen Najeriya gaba ɗaya mm. suna da al'ada. Wanda mutum baya zuwa ya ce ga wanda zan ra'ayi auren lokaci guda. Sai iyaye sun shigo an yi bincike da makamantansu. To ta ina iyaye su kuma za su shigo idan ƴaƴansu sun haɗu ta kafar sada zumunta. To ai shine magana kin ga al'adun nan suna nan kuma suna da nasu mai zan ce um, suna da mahimmancin su. Amma yanzu kin ga social media nan ya sake yanke wannan a gefe. Za ga yaro sun haɗu nan nan suna ma iya gudu tafi kotu a ji a aure ba tare da ma marmarin kenan ai an ga wata yarinya tana haske ko ka ga namiji a social media kuma hmm. yawancin su ƙarya ne zaka ga mutum a hoto amma ka ganshi fiskali kana neman shine wannan ko ita ce wannan so yana yiwuwa amma in har za a bi alhada ka harin kun haɗu ai dole ne ka je wajen ka za a ce waye wannan daga ina kuka haɗu amma kin ga an ka bi social media nan duk sai su kakkauce su kakkauce su kakkauce ba sa son haɗu wannan al'ada so ka riga ka san akan cewa akwai trouble a gaban ah, to a matsayin ka na mai baiwa ma'aurata shawara ko kuma masu hmm. neman yin aure shawara mm. ka taba samun waɗanda suka zo maka da irin wannan cewa suna so su yi aure sun haɗu ta kafar sada zumunta ko kuma a'a wanda suka yi auren sakamakon haka na samu wanda suka zo da niya na ɗaya na biyu bari mu magana akwai wanda suka same ni ina shi ma daga social media ya biyo daga wani garin Port Harcourt ya shigo nan so ana nan sai na ga wannan yaya ya bude baki a gyamar gasa ya ce kin gani shi yana diploma ita ta wanda ta da digiri fi shi karatu amma social media ka haɗu kuma social media nan ba ƙaryan da ba sawa an gama wannan jami'a kana gani kamar daga gaske ne sosai ana akwai kuɗi amma da kana ganin kawai ka san wanda tafi miji karatu na ka shiga auren nan da ba dai Allah da ya shigo da ka sha ba to akwai matsala gaba saboda haka me za mu ce gashi da na gani na ce kai da ka ta tukuna shin auren nan me ya shiri da ka ɗauka za ku don ya kamata yanzu zaman da muka shiga ciki dole ku yarda kan cewa eh za mu yi aure ga aladan da ko za mu bi ba za mu bi ba yara kaza muke so niya ne kuma da addu'a hmm. in har yaran nan ba su fito ba in Allah bai kawo su ba mai ka shi yasa wani sukan guji auren nan daga baya kiga sun kaura don sun shiga auren da zato to wani abun kuma sai Allah Allah bai bar ba da zaka yi so kamar yadda ce miki shawarar mu za mu bar shine amma kamar a ce mutum bai da lafiya ne in ka zo ka same mu za mu ce a ku je ku yi medical test in akwai AA ko da ASS ko komai ko tana da HIV ko mai mm. ne. ba za mu ce ma kar karo ba amma ya za ka ga result na nuna cewa wannan faga cutar da ke da shi amma ka ce zaka ci gaba da aure da sanin ka ka shiga auren saboda haka ka dawo kana wani kuka ka zo mu shiga wani addu'a lokacin da zamu dauka mu yi addu'a nan zamu dauka mu yi wani abu da shi saboda haka ko da waye ya zo kana zuwa ba wanda ke da izini ce ma karka ya aure ko iyayenka sai da su baka shawara amma har in ka sa kai ka shiga ciki ya rage rawa me irin jan hankali zaka wa matasa kasancewar yanzu wannan kafar sadarwa ya zama abin da muke mu'amala da shi kusan mm. kullum karatu mm. wani ma batun kiwon lafiyan shi da komai akan waya ko na'urar kwamfuta mm. to wuce irin shawara za a baiwa matasa tun da zamani ne ya kawo wannan abin kuma dole a tafi da zamani na yadda dole a tafi da zamani amma ku ne hasawa kuna cewa rashin sani ya fi dare duhu in har za ka nemi tambaya duk wanda ka tambi wanda suke gaban ka ka duba me yasa wayansu auren suna suna suka zama successful ne da wayansu kuma babu hakan nan zaka san da cewa kaga wannan ya je nan yayi nasara wannan ya je bai nasara ba saboda haka ban nema in ja kafa na in koyi mai zan yi saboda na farko shi yasa zaka duba dole ka samu wanda kana ganin kana son auren ka ya kamar nashi amma ka je ka tambi su ya aka yi auren ka ya jima menene a cikin wannan auren menene eh, sirrin auren yawa auren nan so daga nan ka gaya mana kaɗan daga cikin sirrin aure ina ba kin san dai ba aure biyu da ke kama kowane gidan na da nashi ɗauki matsala ko da mu za mu yi auren yanzu ana ce mana na farko farkon kalmar da ake amfani da shi ake cewa aure sai hafi to in ka shiga social media na za ka ga hakuri a social media ƙarya ne kawai da tsari saboda haka maganan me yasa aure na ba auren da bata da nata ciwon kan amma shi girman shine wayewan kuma da Sani shine cewa ko da ka ga wannan nashi na tafiya kar ka dauki abin da yake faruwa gidan da ka gidanka don ba ɗaya bane so mm. na farko shine ake cewa kar yara su yi aure ka zo ka kai of age yadda za ka yi nakin naka tunani da kar ka sake sake daukan auren ka ka gwada ko na iyayen ka ko na kawunka sanan banda hakan nan maganan kana aure yau jim kadan ka dauki waya mama minti kadan mama dai baka ba aure kai ba ba su because in ka riga hada ka girma ka kai wani gefe ka kai ka sa kan ca ko wani magana ma tsakanin ku kadai zo saboda haka first shawara shine ka dan tsaya menene dalilin da ke so kai aure in baka bada wannan ansa ba baka yi aure ba kana so kai aure don ka samu yaya ne tukuna baka kai magana ka kai ba tukuna kana so kai aure don kana ganin shekarun ka ya kai har yanzu wrong so menene dalilin halin da yake so ka shiga aure iyayenka ne suke so kai aure ko kannen ka ne ko dai kana ganin shekarun ka sun kai ne ko me duk wayannan so sun baka iya ka ba da ansa ba kuma ka bayar yadda ya kamata ba baka isa aure To <laughs> tattaunawa da kuma bayan da fasto eh. abubuwan da ya bayani da mutane kamata su kalla kamun sai aure. Sosai. Wani dai gaskiya ban ga wani aibu ba ko wani illan haduwa da masoya a kafafen sada zumunta sai dai kawai ka san yadda rayuwar ta zama na ƙarya mutane za su iya haduwa da su halin da suke ciki ba haka bane ba za a iya ƙaryar arziki ƙaryar kuɗi mu ba ta ka sama da ƙaryar kwalliya yanzu eh. a sa foundation din nan a sa ai ko da yake ka ce kana da wa'inda suka taba yi ko kana da ɗan eh, suka ɗan. Eh, gaskiya sun yi mm. auren su sun haɗu shi yana karatu a ƙasar Misira mm. ita kuma tana Ingila suka haɗu a yanar gizo na Facebook har dai suka zo aka yi aure yanzu hakan ga suna nan tare da. Masha Allah Allah ya ƙara musu zaman lafiya lokaci ya yi halin shiga Julin nan tana ɗaga mana hannu a madadin Julin da injiniyan mu da kai Yusuf da ni Daula Salim muke cewa mu huta lafiya. Muryar Amurka yau ta